ɗan saurayi, ɗan saurayi. Kowa ya ce ɗan saurayi. ina ta miki magana, baki abin nan ba. in dai ba za ki damu ba ni ina matuƙar ƙaunar ki na ji daɗi da ganin da kana ƙaunata amma mu a ƙa'ida sai an nemi yardan to to alhamdulillah ba ba matsala zan yanzu eh. to ba mu je mu je mu <laughs> na ji saurayi dan saurayi kowa ya ce ɗan saurayi na ‘yan mata ɗan saurayi yara ku ce ɗan saurayi manya ku ce ɗan saurayi ɗan saurayi kai ne baba na saurayi wannan ma yanka ce kwarai ah, oh, kuwa ka gamu da mutumin kirki yanda zaka rike wannan yarinya oh, eh sharadin na'am ke akwai duk mai son wannan yarinya sai ta sai man mashin jincan sabo eh? kar eh mashin jincan jincan sabo kar kuma kuma shi jincan din sai wanda na zaɓa ba ba wai kowane ditan ba a'a sai irin wanda nake so kuma sai na je na zaɓa ba wai kowane ditan ka so ka kamun ba Allah mai iko Allah mai iko to sai na je na zaɓi ditan Allah mai iko Allah mai iko to kaji to to alhamdulillah na'am kwarai ko ya tace tace ya tace kwarai lalle kai ne na haƙura ai ya tace abin ba zai yiwu ba saboda me wacce ma aka ce in sai maka sabon ce. ina ga wannan kyakkyawa ai sai dai formative to shine mai wuya layi baba cewa zaka in sai ma foma to shine mai wuya ah, na yafe wallahi wallahi baba na kai wallahi na hakura kai manya ku ce dan saurayi dan saurayi